Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai na roƙa baro ki ka don ka ba tambaya ni ke da tambaya ni ke da duk matan da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai kuka kullum kullum kullum kullum tunda na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba in dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga kamfa nan su yi mana abun in an tashi kuma an tafi ba su bamu a nan ba sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne abin da ya sa za yi abin siyasa ne masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata hukumar agajin gaggawa ta ƙasa a Najeriya nema ta bayyana cewa za ta fara wani gagarumin shirin rarraba abinci ga 'yan gudun hijira miliyan biyu da ke sansanai daban-daban a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ta haka shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa da ke da 'yan gudun hijira sama da dubu biyu domin ganin halin da suke ciki. da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati. Wakilin masanusa Adamu ya yi hira da 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan sansani waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru biyu a wurin. Daga cikinsu akwai wannan uwar gida wadda aka kashe mai gidanta aka kuma barta da 'ya'ya bakwai. To alhamdulillah ana ba mu abinci uku a rana kuma yaran suna makaranta ana ba su sutura kuma akwai sabulu akwai mai. na Hauwa Muhammad na fito daga Nijar ne. To alhamdulillah dai muna ci muna sha. A rana so uku ana mana shinkafa kuma da tuwon masara da tuwon dawa. Ko wata ɗaya ko biyu haka ana ba mu sabulu. Shi ma Muhammad Yakubu ya tabbatar da wadatar abinci hada da kayan masarufi sai dai ya koka da rashin ingancin abinci Cin kasancewar nauyi ɗaya ake ciyar da su alhamdulillah ka san shi abinci gaskiya bata da inganci mai ba ta da inganci kuka kullum kullum kullum kullum tun da na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba kaga wannan ba ba daidai bane na biyu tun da na zo nan ban taba gani a'a bari IDP a dan bashi wani abun da ran shi zai bace babu sai bace rai kullum bace rai kaman bace rai da nake ga maka nan mutum ya ce maka common ID IDP banza kaga wannan macin zarafi ne da lokacin da mu fito ba ai ko yana gidan shi wani ya ce maka ai kun koshi kun koshi wannan nan dama gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati ba ne kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahala ko ba haka ba daga cikin yan gudun hijira sama da dubu biyu da ke sansani na malkohi sama da dubu daya sun samu horaswa na sana'o'in hannu don dogaro da kai daga kungiyoyin sa kai da kuma hukumar agaji ta nema kamar su sana'ar ɗinki saka ɗinkin hula gyaran sabulu kafinta da sauran makamantansu to amma sai dai rashin jari da za su soma sana'o'in ya Allah sansanonin ko idan sun koma muhallansu na daga cikin matsalolin matsaloli da suke fuskanta kamar yadda malama Fatima Hassan ta yi min bayani. Su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar mana da sana'a nan. Za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka ba wa jari. Gara ni ce ma da wasu mata mu tara muka je kwanakin baya da muka je kungiyar mata na tarayya a cikin gari aka yi mana su na kwana bakwai. Mu uku muka koyi dinki aka ba mu keken dinki sannan wasu guda biyar aka ba su eh, abun gyaran gashin da suka koya ɗaya ta koyi yin sarkan wuya aka ba ta jari amma a duk duk matan da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai samar wa yan gudun hijira jari kai tsaye daga hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta nema ko daga cibiyoyin samar da rance yana kamar da wuya yanzu shugaban hukumar na jihohin adamawa da taraba malam sa'adu bello kana hakika in ka shiga dukkan sansanonin mu za a ga a cikin skill acquisition center mu wadda ake koyawa mawaka da matasa sana'o'i wannan ya faru ne saboda mun lura yawancin su sun shigo cikin wannan al'amari saboda ba su da sana'a kuma in suka koma suna bukatan abun yi don su samu daman zama a su idan ba su samu abun yi ba eh, gaskiya zai wahala su zamu su zauna dindindin a ƙauyukan shi yasa hukumomi da yawa wasu sun kawo gudunmawa eh, hukumar ba da agaji ta ta kasa wato nema wurin tabbatar da cewa waɗannan da suke zaune cikin sansanonin sun samu eh, sana'o musamman mata tun ka shiga za ka ga wasu an koya musu dinki wasu an koya musu yin man shafawa wasu an koya musu yin shampoo wasu an koya musu yin abin wanki wato sabulun sabulai na wanki da dai sauran kuma matasa ka wasu su an koya musu a ah, ayyuka na dinki wasu su an koya musu baba fatan mu shine in sun koma kauyukan su za su samu sana'a ba za mu iya yin komi ba shi yasa muke jan hankalin hukumomi wadda suke da alaka da livelihood wato koya sana'o'i wa 'yan gudun hijira a cikin kwanakin nan eh, wasu daga cikin hukumomin sun amsa kiran mu kamar UNDP ta amsa kira kuma ta shigo don ta tallafa ma masu sana'ar noma musamman ta zo da garmunan shanu ta zo da kayayyaki na ahi da na abun salon na mata kuma ta rarraba su wa inda mutane ke koma Yara 'yan kasa da shekaru goma sha biyar sama da ɗari uku ke halartar makarantar share fagen shiga firamare da na firamare a sansanin 'yan gudun hijirar. Ko da lokacin ziyara ta na tarar da sun tashi daga aji. Na tattauna da Nicholas Samuel da kuma Fatima Hassan shugabannin 'yan gudun hijirar a sansanin na Malkohi. Kaga kamar maganar makaranta a yaran da suka zo nan suka aka daidai su ake makaranta akwai sojojin da aka turo don koyarwa a cikin IDPs din akwai da suka yi volunteer na kansu. kamar vice na yana ɗaya daga ciki wanda suka yi volunteer na kansu da shi sakataren camp din namu suna koyarwa don a takuran da wani ba ko ya nan yana tambaya sai wani ya tashi a cikin yaran ya ce shi tun da yake bai taba zama makaranta ba wai yayi makaranta ba amma ya gode Allah da ya zo nan har yana iya rubutu yana dan iya turanci batun matasa kuma akwai shirin da muka so a musu kamar su koyi sana'a to an ce mana za a kawo sana'a kamar su welda haka nan su carpentry za a zo a koyar domin idan suka koma samu abun dogoro da shi to a nan akwai akwai kalila dai a ciki wanda an ba su keken dinki suna dinki akwai wanda sun iya dinki suna koyarwa yanzu a hakan ba za a rasa yara dai ko goma ko sama da goma wanda an koya musu eh ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery amma a cikin yara mu anan akwai wayanda sun kai sub secondary school din don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp malamai kama kyau ne tunda military preparatory suke koyar amma yaran da suka wuce inda suke suke kuma suna zaune a baya har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a firamare nan a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayoyi su can can shekarun baya aka ɗiba aka sa su a makarantar suka tafi waje. A fannin sha'anin kiwon lafiya na yara da mata bincike ya nuna sun sami dukkan rukuni na alluran rigakafi dalili ma da yasa ba a samun barkewar cututtuka a sansanin kamar yadda hawa Muhammad Umar uwar yara biyar ta shaida. Eh, alhamdulillah ana zuwa ana musu rigakafi kuma akwai asibiti muna kaiwa ana basu su magani kuma ciwon ya dan fi karfin su suna dauka suna kaiwa cikin cikin muna da asibiti na dindindin a cikin nan muna zama da yan cross samu akwai ma'aikatan kiwon lafiya a nan safiya rana yamma har dare akwai su amma wanda ya fi karfin su akwai inda ake kai mu cikin gari medical eh, fmc ana kai mu german hospital banya manyan asibitoci dai haka har ni ma ina cikin wanda suka ji gajiyar wannan jinya wanda har tiyata an yi min ina baya ga wannan ba ku taba samun wani barkewa kamar na cututtuka babu ini samai da guda kake nufi ko kenda eh, da sauransu babu dalili shine kullum akwai kungiyoyi masu zaman kansu suke zuwa suke koya mana hanyar kiwon lafiya da tsabtace muhalli da tsabtace jikinmu ba mu taba kamuwa da irin wannan cutuka ko ɗaya ba. Duk da cewa waɗannan 'yan gudun hijira na samun kyakkyawar kulawa kuma yanzu haka sojojin Najeriya tare da taimakon 'yan banga da kuma 'yan ƙato da gora sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna da a baya ke hannun Boko Haram da dama daga cikinsu waɗanda na yi hira da su sun nuna fargabarsu na kalubale da za su fuskanta wajen sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhallin kallonsu da farko ga malam muhammad yakubu to ka kai mu local government namu ka je ka zubar da mu ka kai mu kauye a karkashin bishe za mu zauna to ko ma ya buga tent kamar wannan eh, ina na zaka samu kasuwa ina na zaka yi nema abinci ina na zaka nema itace tun da aka ce nan da kilomita da yamma kamar goza kan kilomita ɗaya baka saka fita ba wannan ba masala da ba in dai za su yi tanadi wani abu da za su yi muna tun daga kamfa nan su yi muna abun in an tashi kuma an tafi ba ba su mu nan ba sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne don me abin da yasa za yi abin siyasa ne ka taba je an ba IDP wani abu an zo an bashi ne baya zuwa a hanya yake karewa to inda gwamnati tana da so ta taimake mu tun muna kamp namu wannan ya ce to gashi kowa ga abin da za ku je ku gina rayuwar ku da shi ko dan kasuwa wanda zai kasuwa yi kasuwa wanda zai yi kiwo yi kiwo wanda zai yi noma yi noman shi sunana Muhammad Bulama ne to in zan koma na fi so gwamnati ta tana da mun sana'a da zan je yi a gyara mana wajen da zamu je mu resettling kaman yadda muka kai mana anan na tambayi shugabar mata Fatima Hassan batun nan na kare martabar yan mata da mata a sansanin Malkohi. Ina cikin tsofin zaman nan ban taba gani ba ban taba ji ba don in ya faru ma da ke nice shugaban su ni za a fara ta ba taba taba faruwa saboda muna da mataki sosai na tsaro wanda ake kula muna da lokaci in karfe tara yayi muna kira light out maza suna gefen su mata muna gefen mace da mijinta na aure kan wannan sirri ne amma wani cin zarafi mace da ba namijinta ba ba mu taba ka samu wannan a sansanin To Allah ba hukumomi ikon shawo kan waɗannan matsaloli domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu tuntuɓi masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da ƙalubale da 'yan gudun hijiran ke fuskanta da kuma neman sanin matakan da suke shirin ɗauka na magance su, musamman ma ƙorafe-ƙorafen da suke yi na karkatar da tallafin da ake turawa da sunansu, da rashin ba su jari bayan koya musu sana'o'i, sai kuma batun ilimin 'ya'yansu da suka wuce makarantun firamare, da kuma mafi mahimmanci sake tsugunar da su a garuruwa da suka ƙauracewa. Yanzu dai a madadin wakilin Sanusi Adamu da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni, alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza